Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da fatan wannan faɗakarwar da zan yi za ta je kunnen da nake so ta je. Ina malamanmu masu faɗakarwa akan magunguna da sauransu. Ina malam Dr. Abubakar Sadiq. Ina malam gidan Kaya da sauran malamanmu. Billahil azimu Kano babu maza. Na rantsi da wannan ya halicce ni Kano babu maza. Duk na talotalo. wallahi wallahi abin da yake kawo yawan aurace auracen da yawan da yawan sake saken da mata da ake sakin mata da yawan eh, fice fice da matan aure suke yi su yi nan su yi nan da yawan mugun abubuwa da matan aure suke aikata wallahi azimi yanzu a garin Kano idan ba mata aure ta fi wacce ba ta da aure gantali ba Allah ya tsine min albarka billahi azimu matan aure sun fi iskanci akan waɗanda ba su da aure wallahi wallahi wannan rantsuwar da muku ina da tabbacin kwakwarar shaida abin da isa na faɗi wannan kalmomin ba dan komai ma dan Kano suke ganta ba wallahi babu maza duk mazan sun zama talatalo duk mazan sun zama tamkar raƙumi zai kwanta sun zama rigijajaga sun sai a hankali ba abin da suka iya mazan Kano dab karkaci kam sun zama talatalo sai a hankali wallahi wallahi maza ku zo ku faɗa ku zo ku malaman mu ku zo ku faɗakar ku zo ku tunatar da wannan abu doka ku sa doka kan wanda ya yadda ya ya aurar wa yarsa ko ɗan ko kanwarsa ko kuma makamancin haka namiji sai an tabbatar da an girka shi an tafasa shi an bararraka shi an soya shi tukunna kafin sannan a yadda ai mai aure a ji ai wannan gwaje-gwajen a asibitoci in ma ba asibitoci ba in ma maganin gargajiya za a je a nema a je a nema wallahi azimu babu maza a Kano duk sun zama rigijaja ba abin suka iya sai aure aure sai sake sake sai aure aure abin da suka iya ta ina matarka za ta yi maka ladabi da biyayya Ta ji ka ga kana alsuduk wal amanati shi sanya matan ba sa biyayya matan auren saboda mazan da suka aura ba maza ba ne. ba maza ba ne taladala suka aura dan billahi azimu da namijin Kano da namijin Kano to gwara talatalo wallahi da namijin Kano gwara talatalo duk babu maza idan ma da akwai su to yawancin mazan da dai suke a Kano wallahi azimu ba maza bane haka suke ga sunan boko a riga tamkar abin arziki nan ko fanko ne duk fankunaye ne fankon ashana ne dan Allah da manzansa ku ji wannan zancen da nake faɗe malaman mu ma za ku kyale mu haka mu da mu can a kintsan mu muke a gyaran mu muke kuma kullum a gyaran mu muke billahi azimi maza ba sa gyara maza kuma rankata kabba mu san meye matsalar ba in dai namijin Kano ne shi wallahi wallahi a lalace yake